mata da sana'a yau bakoncin wa muka samu. na Fatima Gamba Abubakar. Malama Fatima, sana'ar me ake yi? To ni dai ina yin sana'a turaren wuta da humra. Da humra? Eh. Na digiri kenan? Eh. Kimanin shekaru nawa ana wannan sana'a? Gaskiya na dade ina wannan sana'a. Akalla dai zan kai shekara 20 ina wannan sana'a. Shekara 20 tun kina yarinya kenan? Eh. me ji hankalinki kika fara wannan sana'a? Eh to gani ne a matsayina na mareniya bai kamata in zauna ina jira wani ya bani abin da zan yi wa kaina ba tun daga lokacin da na fara fuskantar kalubale na rayuwa sai na fara yin sana'a. wani irin kalubale aka fuskanta a rayuwa to kalubalen da zaka fuskanta in aka ce yau baka da mahaifiya suna da yawa sai dai in takaita wani abin kana ji kana gani ba za a yi maka ba to yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa da farkon ma huluna na fara ɗauka a gurin yayana ina kaiwa kuma sai na ga ina samu daga haka kuma sai na fara hada turaren wuta da humra shi ma kuma na samu abubuwa da dama a cikin gaskiya da kika fara turaren wutan kin daina sayar da hulunan ne eh da na fara turaren wuta shi ma abin da na fara fuskanta a harkar huluna bashi in aka dauka mutane ba za su bani kuɗi na ba daga ƙarshe dai na haƙura na koma humura da turaren wuta shi din ma dai the same thing dai hakan ne kusan su ma din bashin ne amma dai alhamdulillah ana samun abin da ake samu a ciki to idan an haɗa turaren wuta akwai inda ake kaiwa ne a sayar ko inda kike kaiwa ke sayar ne ko ko a gida ake bi ke sayar eh to ba da inda nake kaiwa sai dai misali ina zuwa wasu gurare haka inda na sani wanda ma'aikata ne a gurin sai kuma wasu suna nema na takanas su ce in musu sai in kawo musu akan tallata su a wannan kafar sadarwa a'a ban taba tallata su ba me burin ki a wannan sana'a da kike yi ina kike son kika kanki bi a nan gaba eh to buri na dai bai wuce Allah ya sake tallafa min ba ko da shago ne in bude in fara zuba kayan a ciki saboda mutane su dinga zuwa suna siya nema ina da gurin da nake da shi kamar yadda nake ganin sauran mutane suna yi to za ta ga yawanci yanzu zamani ya canza duk masu sai da irin waɗannan abubuwa sukan kawata shi a wani irin mazubi ake zuban wannan taron wuta eh, mazubin kala kala ne akwai mazubi irin mai decoration haka kwalaban akwai masu tsada kowanne kuma hawa hawa ne irin na amare da sauransu akwai kuma wanda zaka zuba masa ne iya amfaninsa dai zai yi ne a gida shi ba wai zai jera ba ne akwai wayanda kuma zaka zuba masa kwalabe ne masu kyau masu tsada saboda za su jera shi a cikin wani abu shogla saka don su dinga ganin sa su za su kawo kwalaban ko ke za ki siyo kwalaban duk a cikin lissafi ne a duk yadda mutum yake so akwai wanda kai za ka siyo in ya yadda akwai wanda kuma kawai turaren yake so shi zai je zaɓi kalar kwalaban da yake so ya zo ya zuzzuba turarukansa a ciki to wani irin kira za ki wa mata akan sana'a hannu gaskiya ni zan ce wa mata dai kasu raina sana'a hannu saboda ni na ga fa'idar sana'a hannu tun ban kai munzalin haka ba tun kusan ina shekaru na 'yan ƙanana nake sana'ar hannu kuma na samu abubuwa da dama na rufin asiri har na yi wa wasu ma a ciki to don haka kar mu raina sana'a duk wanda yake sana'a ba zai jira wani ya bashi ba da sana'an kawai aka dogara ko ana wani aikin eh ina wani aikin bayan sana'a da nake to aikin baya takura wa sana'ar da kike yi gaskiya baya takura mun baraka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.